jama masu kallo da saulale barka mu da haka sannu mu da sake saduwa a wani sabon shirinmu na najeriya daya harshe dambam shirin najeriya daya harshe dambam shiri ne wanda kafar ditv da alheri radio suka kirkira domin son hadin kai a tsakanin kabilun najeriya baki daya shiri ne wanda yana shiga cikin kabilu ya shiga ta nan ya fita ta can ya dawo nan ya duba menene matsalan da yana faruwa tsakanin kabila da kabila mu kawo shi a nan domin mu walwale jile da tabawa shiri ne wanda yana ilmantarwa shiri ne wanda yana fadakarwa shiri ne wanda yana nishadantarwa duk a lokaci guda wanda kowane durba ni ne abdullahi baban yesu dan yamurin hasawa nake jagorantar shirin to a tare da ni a kowane durba din akwai daya daga cikin yaran sulunge na hanne hannun daman <laughs> samsu haya haya sani wanda jikin da ba dadi to muna fata fatituwa alabaki lafiya ya kawo soki to amma kama yadda kun sani duk da cewa akwai wanda yana ba ni guduma wurin ganin shirin ya zo muku yadda kuna so muna iya bakin kokari a duk durbadin mu tabbatar da mun kawo muku ba ko ko ba ko a cikin shirin domin walau mu tattauna akan muhimmancin yare ko ko guduman da ana badawa wurin zaman lafiya to kafin mu je da ko da yake kai sai dai bari mu je ga bakon namu ku ji wane ne yau wanda ya samu ziyartar shirin namu na Najeriya da ya harshe dambam duk da cewa ba bako ba ne ya taba shiga cikin wannan gida kuma wannan shiri na Najeriya da ya harshe damba to a yau ma ya kara zuwa domin akwai guduman da zai bayar akan zaman lafiya da haɗin kai kai tsaye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 sunana nazifi abbas kuma ni ne shugaban kungiyar arewa media writers wato kungiyar marubutan arewa a kafafen sada zumunta har ila yau kuma ni ne sakatare na kungiyar zumunci da development forum a to anan jihar kaduna baka faɗi daya suna ba na je kama na ce mai daraja ko? eh to mutane ne wasu suna kira na mai daraja mm. wasu kuma sukan kira ni da suna doktor to doktor muna maka birka da zuwa duk da cewa gidan gidanka ne amma dai har walau muna kara maka birka da zuwa kafar sadarwa na DITV da Alheri Radio musamman cikin wannan shiri na Najeriya da harshe dan bam kun ji sunan shi na Zifi Abbas to kai sai bari mu koma ga angon party Samsu Haya Haya Sani idan sama bakon namu dan ka dan ya dan sha Allah bari shi idan mun dawo sai mu dora daga inda muka saya don haka Samsu gare ka Kano sai na ji Bare ki ji 'yar gata gidan ku da 'yan 飞的小红心。 nufin aure yayan yaro murero yaryare so da kwaɗayi kada miyowa juna kwanci ta da kwaɗayi kada juna kwanci tashi. ya shi ne ta kuku da wale gumi ko gashi. To, barka mu da dawowa. To, idan yanzu ka kunna talabijin naki ko akwatin rediyon ka kana tare da shirin nan ne wato shirin Najeriya da ya harshe dambam shirin da ke kokarin ganin an dawo da zama lafiya fiye da da a kasa mu Najeriya baki daya kuma shirin da ke zabar da kananan kabilu da manyan kabilu domin a yi musu cakulkuli su tabbatar da suna amfani da harsunan su na kowane kabila to kamar inda kun ji a farko a yau shirin ya yi babban kamu inda ya kawo muna daya daga cikin yan matasa wanda suna ba da gwagwar maya da gudumawa wurin gani an samu zaman lafiya da haɗin kai a ƙasar mu najeriya wanda yana da suna nazifi abbas dr nazifi abbas wanda aka fi sani da mai daraja to uh, kamar inda kun sani aladun wannan shiri din a kowane durba din muna ba da numban waya wannan numban wayan wanda zai ku turo sako ne kadai a cikin shirin amma ku tabbatar da in zai ku rubuta sakonni ku rubuta rubutu mai kyau kai mu je muna karanta sako sako yana karanta mu a yi rubutu mai kyau sannan ka faɗi alheri idan ba zai ka faɗi alheri ba ka ja bakin ka ka shiru to kamar yadda kun sani wannan numban shine sufuri takwas sufuri tara daya tara daya tara sai tara biyu a karshe numban da zai ku turo mana sako a cikin shirin kuma kamar yadda kun sani din makasudin da ya kirkira wannan shiri na najeriya da ya harshe dan ba shine zaman lafiya zaman lafiya zaman lafiya kuma kun san kowane adama akwai irin guduman da zai ba shi da kasan shi musamman najeriya akan zaman lafiya da haɗin kai mun gayyata mutane daban-daban kai har kungiyoyi muna gayyata su cikin shirin mu ji irin guduman da suna bayarwa ta ɓangaren su akan zaman lafiya da haɗin kai to dr nizifi abbas kamar yadda kun ji daya ne daga cikin yan matasan da yana jagoranta wani kungiya a kasar mu najeriya kuma wannan kungiya kungiya ne na yar arewa to yau zai mu tattauna kan gudunmawa da su kungiyoyi suna ba kasansu musamman akan zaman lafiya da haɗin kai don haka kai sai bari mu je da dr nazifi abbas mu ji ta bakinka da kuma irin guduman da kuke ba ku nigeria musamman da irin kungiyoyin da kuna kafawa a cikin wannan lokaci to alhamdulillahi na gode da wannan dama da aka bani domin in wato ainihin faɗa ma duniya <coughs> eh, kaɗan daga cikin gudunmuwan da ƙungiyoyi suke bayarwa cikin eh, al'ummanmu musamman abin da dangane game da abin da ya shafi zaman lafiya da haɗin kai da kuma wato ainihin ci gaban al'ummanmu idan ka duba yanayin da al'amura suke za ka samu akwai kungiyoyi kala-kala misali kamar in ka duba kungiyoyi akwai kungiya na sa kai akwai kungiya na addini akwai kungiya kuma na siyasa kuma in ka duba duka waɗannan kungiyoyin dukansu akwai rawan da suke takawa don ganin sun kawo wa al'ummanmu haɗin kai zaman lafiya da da kuma ci gaba a cikin wato al'ummanmu misali kamar ni a karan kaina akwai kungiyar da nake jagoranta ta arewa mai suna arewa media writers kuma wannan kungiya idan mutane suna bibiyar mu za su ga kungiya ce wacce take kullum kokarin dawo da martaban arewa fada da yatsa labaran karya kokarin haɗa kan marubutan da suke arewa domin muna da marubuta arewa a arewa kuma marubutan suna nan sai dai ba su samu channels ko kuma way inda za su dinga isar da wannan hausa eh, kamar hanyoyin da za su bi domin su isar da wannan sakon zuwa ga al'umma a fahimce ne ko to muna kokari ko da yaushe mu ga mun jawo su domin su zo a gudu tare a tsira tare dan ganin suna rubutun kuma rubutun yana kaiwa inda wato ainihin ya dace domin in ka duba al'amuran da suke faruwa a yau duk kowane matsala in ya taso za ka ga an ce arewa matsalan fyaɗe za ka ga arewa matsalan ehm, wannan ta'addancin da yake faruwa kullum kidnapping za ka ga arewa banditry din yan bindiga kawai zo su buɗe ma mutane wuta ba gaira ba dalili za ka ga da arewa to irin waɗannan kungiyoyin za ka ga suna shiga lungu da saƙo don ganin suna wayar da mutane kai suna wayar da al'umma kai don ganin sun guje wa irin waɗannan shiga harkokin ta'addanci so eh, akwai ƙungiyoyi makamantanmu sannan akwai ƙungiyoyi kamar na addini su ma ƙungiyoyin addini suna ba da gudunmawa sosai don ganin mutane sun haɗa kansu ka fahimce ni ko don ganin an ba da gudunmawa sosai kamar eh, za ga akwai kungiyoyi na mss ko a makarantu ne za ga kungiyoyi ne wanda za ga suna hada semina semina don an wayar da mutane kai suna shiga ƙauyuka da sauran wurare wa'inda kai a karan kanka wata ilama ba za ka iya shiga ba amma za su shiga su ringa wayar da mutane kai don ganin su ringa haɗa kansu in wani abu ne ke damun su za su iya kafa kungiya idan suka kafa wannan kungiya kungiya tana da tsari na shugabanci idan kuma suka je a kungiyance in gwamnati ne suka samu za ta saurare su ka fahimce ni ko to wayannan in ka duba kungiyoyi suna ba da wato ainihin suna taka rawan gani don ganin sun haɗa kan al'umma sannan in ka bangaren shi ma bangaren kungiyoyin siyasa akwai ƙungiyoyin siyasa da suke ba da gudunmawa sosai don ganin an haɗa kai an ana suna wayar da mutane kai don ganin sun gujewa abubuwan da za su ringa sanya su suna wasu eh, al'amura wannan da su dr nizifi kamar yadda ya kayi wannan dogon shirhi. Mm. Eh, da yawa kanuna kungiyoyi suna ba da gudunmawa gudunmawa gudunmawa mm. kungiyar da kana jagoranta kungiya ne da kuka hada shi a karkashin social media wato yanan gizo kenan mm. wanda baka san wancan ba bai san wancan ba bai san wancan ba mafi yawa daga cikin masu bincike sun lura da yawan jita-jita da tajin-tajin ana yawan samun shi a wannan kafar yanar gizo wanda ake da yawa sai ka ji abu bai faru ba amma idan kana hawa social media zai ka ji abu ya faru a kaza abu ya faru a kaza ko ko mutum ya doka hoton da ba wani abu ba ne an ji watakila ma an yi accident ne sai doka ya sa shi a facebook ya ce ai mutane wuri kaza sun je sun yi ma al'umma wuri kaza ko ko a zo a samu mummuna hoton da bai kamata ba wani watakila akwai sosai da ya faru wani ma watakila an mishi operation ne wuri ya yanke sai a doki daidai wurin da ya yanke sai a sa a social media a ce ai al'umma wuri kaza suna yi ma kabila kaza abun da bai kamata ba Um, a kwanakin baya an samu wasu kungiyoyi kuma wanda suka fito da kudu da arewa duba da kukunce kungiyoyi suna ba da guduma amma wasu na tunanin wai a kungiyoyin na suna daya daga cikin wa'inda ke takarawa wurin ganin su raba kan al'umma misali akwai kungiyar da aka samu ya fito a kudancin kasa wanda yana ce mishi omatoko a kwanakin baya kungiyar da suna neman kare hakkin bangaren sana wasu kungiyoyin da sun tashi a arewa su ma sun samu wani kungiya wanda yana ce mishi shege kafasa to shin irin wannan kungiyoyin wani musamman wanda kuna ja wani irin wato hoppasa ya ku yi wurin ganin cewa kun dawo da martaban kasa mu Najeriya kamar yadda shugabannin baya suka shiga suka fita suka kirkiri Najeriya har ya sai a matsayin shi na Najeriya daya su kungiyoyi ko ku yaya zai ku yi wurin gani kun kaude kabilanci akan tafiya kungiyoyin da kuna da to in ka duba bari in baka misali akan ni karan kai na kungiyar da nake jagoranta hmm. kungiyar mu ba kungiya bace ta addini siyasa kabilanci hmm. ko wani abu kungiya ce ta yan arewa kamar yadda muka faɗa hmm. kuma idan muka ce arewa ya shafi har najeriya gaba daya tunda duka yan najeriya ne so wannan kungiya tana aiki da kowa idan kai musulmi ne ko kai kirista ne kuma kai baka da addini idan ka zo kungiyar arewa media writers a misali mm. za mu anshe ka kuma duk gudunmuwan da zaka bamu wanda bai saba karin doka ba insha Allah za mu anshe shi mm. kuma wannan kungiya da wannan kungiyoyin wannan kungiya da ke gani kungiya ce wanda kullum kiranta kenan da a zauna lafiya a haɗa kai yaya za mu ringa yin faɗa da wannan rubuce-rubuce na karya da ake mutum kawai zai kwanta a ɗakin shi sai ya ɗau hoto ya ga wancan hoton bai ma san wani hoto bane kawai zai dauko ya dauka ya watsa saboda yanzu social media da kake gani duk abin da ka dauka ka rubuta ka watsa shi baka da control kan shi immediately kana watsa shi wani zai iya screenshot ko kuma ya kofa shi ma ya tura ya share din shi zai rubu baka san iya inda zai je ba shine sa a koda yaushe kungiyoyi za ka ga irin namu makamantan nama ba wai mun ce kungiyar mu bane kawai akwai kungiyoyi makamantan wannan kamar yadda ka faɗa kace wani irin gudunmawa kungiyoyi suke bayarwa akwai kungiyoyi makamantan mu waɗanda su ma suna nan ba dare ba rana suna kokari dan ganin sirrin ba ita wannan ƙasar mu gudunmawa dan ganin a ringa faɗa da labaran ƙarya da ake watsa su a social media da kuma wasu abubuwa waɗanda wasu ne suke ɗaukan nauyi su ba wasu koda da maybe kuɗi ko sponsoring su ringa yi a matsayin farfaganda wanda hakan ke kawo cikas a wato ainihin zaman lafiya da shi wato kasan to a koda yaushe irin wannan kungiyoyin suna kokarin ganin sun wayan mu da mutane kai da su daina yadda da labaran ƙarya kuma koda yaushe ana kokarin a ga an haɗa kan marubutan da suke yankinmu na arewa ko kuma waɗanda suke najeriya gaba ɗaya don ganin a ringa faɗa da wato ainihin su wannan labaran karya da ake yadawa saboda su ne suke kawo violence suke kawo wato tashin tashina mutum zai ga wani hoto wanda bai ma yi daidai da da abin da zai rubuta ba sai ya dauka ya rubuta ya watsa shi wani kuma shi bai da ilimi yana gani kawai za ga ya yadda wani shi kawai da ya siya waya ya siya layi kawai sai ce abu buɗe mai facebook bai ma san ya ake operating facebook ba amma sai ga ya hau ya fara yada labaran ƙarya to irin wayannan ƙungiyoyi ƙungiyoyi ne wanda ya kamata a ce a ringa ƙirƙiran su suna wayar mu da mutane kai ta yaya za a ringa gujewa labaran ƙarya ka fahimci ni ko tunda yanzu mun muna magana ne akan ba mu so mu shiga ji da nisa muna magana ne akan kawai wani irin gudunmawa su ƙungiyoyin suke bayarwa game da zaman lafiya da haɗin kai a cikin al'ummar to bai kamata mu je gefe ba mu kawo wasu abubuwa ka fahimci ni ko to wannan shine dai a to amma eh, ayyukan wannan kungiya din naku ya takaita a social media ne tunde a social media ne kuka hadu ko ko dai kuna fitowa ku shiga cikin kabilu ku nuna musu na wannan zaman lafiya din duba da cewa a bayanan ka nuna cewa mafi yawa daga musamman kungiyar da kuna jagoranta akwai musulmi akwai christian akwai ba irin mutanen da babu mm. to aikin ku ya siya ne a social media din da nan ne kuka hadu ko ko kuna yi practical kuma wato shi abu practical abu wato a zahiri kenan to kamar misali ita kungiyar mu mm. kungiya ce wacce ta kamar muka ce kashi 60 na ayyukan kungiyar muna gabatar da shi ne a yanin a social media kashi 40 shine practical abubuwa hmm. misali farko abin da muka tsaye a kai ta bangaren ƙungiyarmu ƙungiya ce wacce take duk in kai membanta ne kai jami'inta ne hmm. a kowane inda kake za ka ringa kawo mata abubuwan da suke faruwa waɗanda suke kawo muku barazana a ba wai na kai ka bane ba ba musaya kan maganan kungiyan ku ba muhimmanci abun shine guduman da kuke bayarwa wurin ganin an samu haɗin kai da zama lafiya yanzu na zuwa misali mm. a karin kinka ka ne wanda kuna kana da kungiyar da kana shugabanta mm. idan aka ce zai ka ba yan ku shawara wanda suna da kungiyoyi wurin ganin sun yi amfani da bewan da ala ya ba su wani shawarwari zai ka ba yan wanka masu kungiyoyin ganin cewa an hada karfi da karfi domin an isa da sako ta inda ya kamata domin a kara samun zaman lafiya a kasar nigeria na farko dai abu na farko da ya kamata kungiyoyi irin namu su mai da hankali a kai shine wayar ma da mutane kai shine abu na farko me ma ya kamata kai a matsayin na dan adam da Allah ya halicce ka haka ya barka kawai ya sako maka dokoki wanda in kai kirista ne akwai bible in kai musulmi ne akwai alkur'ani to a ringa wayan da mutane kai me ya kamata su ringa yi a rayuwarsu bai kamata su ringa shiga harkan ta'addanci ba ya kamata su tashi su ilimi ya kamata su tashi su nema sana'u da sauran irin waɗannan abun makamantan haka ka fahimci ni ko sannan kuma kyautata alaƙa na danƙon zumunci tsakanin ɗan uwa da ɗan uwa ka fahimci ni ko mm. idan a misali kai eh, za ka yi eh, wani biki mm. ko kuma ai maka mutuwa mm. kyautata alaƙa tsakaninmu mm. domin ƙara danƙon zumunci to wannan ma yana kawo ci gaba a wato ainihin a cikin al'umma saboda idan muka haɗa kai muka duba kai musulmi ne kai kirista ne amma muna abubuwa ɗaya idan kana da wani sha'ani zan je in yi maka ta fahimci ko wannan zai iya kawo ci gaba tsakaninmu domin ba mu ringa ware mu ba muna ganin mun daukan mu dukan ɗaya ne ka fahimci ni ko yawwa dokta bari mu dan karanta sakonni masu kwallo da saurari ga malam ne sai nan ya sa mana jan kati a gurguje bari mu dan karanta sakonni masu kwallo da saurari ala birshi sai mu rufe dan lokaci ya ja sako ya farko ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah na bature mai eh, hijabi a babali na abba Eh, kasuwa birci eh, ina tare da ku da membobinmu baki daya muna muku fata alheri sannan lalle ya kamata yan kungiya su jajirce su ma suna da iri rawan da zai taka musamman akan zaman lafiya da haɗin kai to mun gode biture mai hijabi wannan ya ce na awal dan hausa ina yi ma mai daraja birka da zuwa kuma ina masa fata alheri lalle ke da gudunmawan da zai su bayar a kan zaman lafiya musamman a ku yan maya ya kamata ku kara jajircewa wurin wayar ma da al'umman kasa akan muhimmancin zaman lafiya da haɗin kai duk da aka yi wannan ya san kasunan shi awal dan hausa wai daga fintika wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana habiba m shaibu daga layin ga riga kaduna. kuna yi muna ji daɗi ranar da kumbir zai mu je haushi tsakani da ala zaman lafiya ya fi zama dan sarki wasu kuma suka ce ya fi zama sarkin gaba daya wannan ya ce assalamu alaikum wa rahmatullah sunana lawale dala daga dala group kasuwa birci kaduna ina yi ma mai daraja birka da zuwa sannan to lawal dala a dunga da jala rubutu saboda matsalar abin nan to wannan kuma ya ce sunana malam umar daga kasuwan birci mai daraja nuna maka birka da zuwa kuma nuna maka fata alkiri da fata zai ka dawo gida lafiya to mai daraja ya ji to wannan ta ce sunan na fatima m to wannan murya tsakani da allah zaman lafiya shine ginshikin ci gaban al'umma da fatan al'umma najeriya da mu jajirce wurin ganin mun hada kai da zaman lafiya baki daya to akwai ba lokacin da zai mu gaskiya doka kiran waya domin na ga waya na ta ringin ga kuma rifli yana daga mana hannu a gurguje mai daraja wani magana zai kayi daya zuwa biyu wanda zai mu rufe da shi to alhamdulillah da farko dai ina kira ga al'umman da mu zauna lafiya kamar yadda wani mai karanto sako ya faɗa ya ce zaman lafiya ya fi ɗan sarki saboda da zaman lafiya ake gudanar da al'amura na yau da kullum matukar in babu zaman lafiya babu wannan a koda yaushe mu runguma zaman lafiya kuma mu runguma soyayya da junanmu saboda soyayya nan shine zai kai mu ga tsira ranar gobe kiyama kuma ina kira ga ɗan uwana matasa da mu kama sana'a irin su isa kenan <laughs> da mu kama sana'a eh. mu kama sana'a sana'a shine komai a yanzu a rayuwar duniya idan kana da sana'a ba wanda zai amfani da kai domin ya cimma wani burin ni ma na fada musu na ce kowa ya rungumi sana'a domin a zama wanda yana dogaro da coko eh. to a masu kira waya zan ba ku hakuri lokacin ya kawo mana gaskiya ku yi hakuri in muka samu dama zai mu dora da shi dr nazifi abbas daga inda muka saya ku yi hakuri ku yi hakuri waya din na gan yawa a madadin shi shugaban kafar sadarwa na DITV da Alheri Radio Dr. Hakim Baba Ahmad. A madadin shugabannin wannan gida tun daga sama har kasa a madadin bakon namu a madadin ku da kuna kasancewa da mu a kowane lokaci a madadin injiniyoyin da suka hada mu da ku nake cewa ku ci gaba da kasancewa da kafar DITV da Alheri Radio sannan ku ci gaba da kasancewa da shirin Najeriya daya harshe damba kuna bye bye